من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين ina roƙon Allah subhanahu wa da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyyu zalika wal qadiru alayh alhamdulillah Allah ya kamu yau alhamis rana ta biyu a mako da muke karanta wannan littafi mai albarka mai suna alhawari wanda yake fayyace mana aƙidun khawarijawa da wanda Sheikh Nasir ibn Abdul Karim al-Aqal ya wallafa mana Allah ubangi ya sanya masa wannan gaggara aikin da a cikin mizanin kyawawan ayyukansa muna tara yau ga watan Rabi'u Sani na shekara ta 1439 Hijiriya wanda ta yi daidai da 28 ga watan biyu na shekara ta 2017 miladiya za mu tashi a darasi mai suna maƙalatul khawarij maƙalatul khawarij au maƙalatun farraqat bainal umma wato zantucikan khawarijawa ko maganganun khawarija wanda suka sabbaba rabuwansu ga al'umman musulmi kun san duk wata fitina farkonta ne magana duk wata fitina duk inda ka kaga an yaƙi hatta yaƙin duniya na ɗaya da na biyu da koma ina in kaje an yaƙi farko magana ne ke haddasa shi wannan shine a awwalu maqalatin farkon furuci magana da suka furta wanda ya sabbaba farraka bainal umma wanda ta raba tsakaninku da al'umman musulmi ina fata an gane ko yace ya duru awwalu niza'in ahdatha al wal iftirak maganganu suna zagawa da suke nuna cewa farkon niza'i jayayya da ya haddasa al-mufaraka rabuwa wal iftirak da tarwatsewa wal khuruj ala jama'atil muslimin da yi wa jama'an musulmi tawaye wa imamihin da shugaban musulunci a wannan lokacin ala alatai ne akan matsala guda biyu ne kawai tashtami'ani fi aslin wahidin duka matsala guda biyu din in ka dunkula su suna komawa abu ɗaya ne wa huwa tafsir shine matsalan nan na kafirta jama'an musulmi kafirtawa aqidan kafirta mutane bizunubi saboda kawai zunubai walawazimuhu, da kuma lizimta ma duk wanda yayi wannan kafurcin a lizimta masa hukuncin kafurai. kawai a ƙarƙashin wannan ne waɗannan matsalan ɗin suka fito ƙarƙashin wannan kalma na at-takfir kafirta jama'an musulmi don aikata zunubai ina fata an gani mutum ya yi imani da Allah ya yi imani da manzo Allah sallallahu ya yi imani da kalimatu ya yi imani da alqur'ani dan ya sha jiya ya yi zina ya yi abin nan sako wanda ba su kai matsayin kafirci da za su da shi musulunci ba ba kafiri bane ya sunan shi musulmi mai sako musulmi mai sako wanda kuma in ya tuba din nan shikenan in ya tuba shi sana Allah ya karɓa taubatan nasuhan amma ba a kafirta musulmi a fidda shi wajen musulunci a sallame shi a kore shi gaba ɗaya a ja kofa a rufe a ce baya cikin musulmi don ya aikata zunubi to wannan mutanen abin da ya sabbaba musu suka zama to jawa kenan suna dan duk wanda ya aikata zunubi in dai musulmi ne kafiri ne ba bambanci tsakanin shi da asalin kafirin da dama can ma bai imani da Allah ma ba to a karkashin wannan aƙidar ne aka samu waɗancan matsalolin guda biyu akwai asita ne ta haifar da waɗancan matsaloli guda biyu lawazim wa lawazim wa abinda ke lizimtan kafiri sai su yi applying ɗin shi yanzu misali kafiri ana mai sallah in ya mutu to shi ma a wajensu musulmi idan ya saɗi Allah ya to kafiri a wajensu saboda ka duk hukunce-hukuncen da suka lizinci kafiri na asali ana applying ɗinsu a kan shi ma wannan musulmi da ya ba za a masa sallah in ya mutu ba ba za a binne shi a makabartar musulmi ba za a yaƙe shi jinin shi halal ne dukiyar shi ganima ne duk abinda da ka san hukunce-hukuncen da suka hau kafiri shi ma suna kan shi amma mas'alata ne kuma matsala guda biyun nan da wannan aqidar ta haifar da su sune na farko mas'alatul ula matsala ta farko inda ta samo asali at-tahkim wannan hukuncin da Sayyidina abubakar aliyu da muawiya suka miƙa ma waɗannan abu musa al-ash'ari da amru bin al-as lokacin da aka je yakin jamal a yakin saffin suka zo suka zauna suka daidaita aka yi agreement cewa a bar wannan yaki kun tuna shi mun karanta shi a can to su suna ganin cewa wal hukmu da hukuncin da waɗannan sahaban guda biyu suka yanka to su a su wannan shi yasa suka zamanto sai hawari sai suka fita suka zame suka fita daga ƙungiyar musulmi suka ce don me ga littafin Allah ba a yi hukunci ba kun san mas'ala asalin matsalan ta samu asal daga kashe sayyidina Usman aka yi assassination nashi an kashe amirul mu'minin shugaban kasa da ɗaya na mumune yanzu babu shugaba kun ga al'umma za su zaman to menene stranded in ba a yi sauri aka samu shugaba da zai haɗa kan al'umma musulmi ba kowanne zai iya tarwatsewa ya shiga shin kansa shi yasa manzo Allah sallallahu lokacin da ya rasu kafin a masa wanka a masa sallah a masa komai sai da aka tabbatar da an zaɓi Abubakar don ba a ɓata lokaci idan shugaban ƙasa ya mutu babu komanda in ce babu mai wani abin nan da makamantar sai kaga kowa kawai ya ya balle yayi abin nan to sai aka yi gaggawa da sayyidina Usman inna aka kashe shi aka mai kisan gilla sai aka yi sauri aka zaɓi sayyidina Aliyu radiyallahu anhu a matsayin menene a matsayin shine amirul mu'minina na duk duniyar musulmi to mun san shugaba idan ya hau yana reshuffling yana eh, yana canja abin eh, tsare-tsaren da ya tarar wancan eh, magabacinsa ya ya canja gwamnoni to cikin gwamnonin na akwai mu'awiya shi kuma dan uwan sayidina usman ne yana har siriya sham lokacin duk su iran suna karkashin wajen to iraq to ka duba distance inda yake can da madina kawai shi abun da ya zo masa sayyidina ali ne kawai yake so ya hau ya sa aka kashe saidina usman don ya hau shi kuma saidina usman dan dan uwan shi ne na jini shi muawiya to binda da yana govno a siriya kuma yana da sojoji yana da karfin da babu wani wanda yake da karfi da shi cikin gwamnoni to aka yi wa sayyidina ali mubaya aka masa komai sai ya aika ya caccanja gwamnoni ya tura muawiya ya sauka cewa yanzu an sabon gwamnati shine sabon amir amin a muawiya yake shi ba zai sauka ba sai an zakulo wanda suka kashe sayyidina usman an musu hukunci irin na alqur'ani shine annafsu bin naf annafsu bin naf mun san mutum mutanen nan da suka zo kashe sayyidina usman sun fi 800 sun fi ɗari takwas wanda suka kashe suka tarwatsa kuma daga garuruwa daban-daban daga ƙauyuka daban-daban aka ɗebo su ta ina za a zaƙulo su to sayidina ali ya ce to ka bari sai gwamnati ta an samu stability an sa gwamnati ta na ta yi komai an yi canje-canje komai ya fara tafiya sai a yi tunanin zakulo shi mu'ayya ce yanzu za a yi kafin in sauka to kaga shugaban kasa da gwamna wane ne a gaba kuma shi mu an shi aka yi al'umma musulmi suka mu baya. kaga yana so ya zama to rebel kenan dan tawaye shine yayi using power a matsayin sa na shugaba yake dole in cire ka da karfin soja shine sayyidina ali ya ja sojoji shi zai je ya cire shi ma ya jawo sojojinsa domin a duniya ba a yi tarihin wanda ake masa ɗa'a a gwamnoni irin muawiya ba da ya da ya magana kai ba mai tsallake ka har in ga an ga kana yi ma wani da'a da biyayya ba ka saba mata sai ka ga abun ya zama to proverb sai a ce ata'atun shamiyya da'a irin na mutanen sham wato da muawiya kenan to shine fa ka sauka ba zan sauka ba sai da ce zan samo su in ka sauka gwamnati ka abu ce ni yanzu ne za a inda suka samu ba wai yana ja da sayidina ali akan bai yadda da mubaya'ansa bane sam ya yadda da shi ne khalifa an masa mubaya'a shi ma yayi mubaya'a amma ajibin din shi kawai shi a zakulo su yanzu shi ko wannan yana gani a sai daga baya kawai to aka zo aka fara kafta aka kashe musulmai da yawa abun sai ya taba kowa sai aka ce gaskiya a samu mutum biyu eh, delegate daga can daga wajen saidina ali wane ne ya fito abu musa al-ash'ari daga shi kuma amru bin as ya fito suka je suka zauna suka ce duk da shishan inda suka dauka an yadda suka yi yarjejeniya ce a bar yaki aka yi menene aka yi menene to kun ga da aka kashe wannan fitinar sai waɗannan suka fita suka ce ba a yi hukunci da littafin Allah ba wannan hukunci shi yasa suka yi tawaye wa sayyidina ali suka yi tawaye ga sayyidina usman muawiya suka yi tawaye ga dukkan musulmai da suka zo wannan yakin suka yi tawaye ga waɗannan mutane biyun amru bin al da amru da da abu musa al-ash'ari kuma suka ce hukuncin da suka yi kafurci ne don me yasa ga qur'ani yace an-nafsu bin nafsi rai in ya kashe ba a yi hukunci da qur'ani ba aka aje qur'ani aka yi talakkin mutum biyu suka yanke hukunci aka bi nasu aka bi alkur'ani saboda haka gaba ɗaya waɗannan sun zama to kafirai su sai suka ware suka ware ƙungiyarsu daban shine inda aka fara samun hawari sun fita sun yi tawaye ga yi shugaba da'a sun fita sun yi tawaye ga barin al'umman musulmi sun yi tawaye inda ai asalin origin din wannan alkhawari inda ya faro kenan ina fata an gane ko inda asali suka samu wannan matsalar shine suke cewa wannan hukuncin an yi hukunci bi ma la da abinda Allah bai saukar ba saboda haka fa'ula ya fahimul kafirun kawai suka ware to da suka ware din tunda shi sayyidina ali shine amirul mu'minina shine khalifa kuma shi yayi umurni ayi wannan hukunci shi ma menene kafiri ne shi ma kafiri ne saboda haka sai suka naɗa nasu shugaban daban suka ce ba za su bi wannan kafirin ba da masoya kafiri da wanda suka yi abin nan gaba ɗaya sai suka naɗa shugabansu shi yasa kawari jawa ba sa miƙa wuya ga shugabancin kowa sai dai in shugaban daga cikinsu ne haka suke to wannan abun a tahkim wal hukuncin da aka yi a wannan ranar shi ya haifar da wannan aƙida na fito na fito da gwamnati da jama'ar musulmai shine bayanin kaman haka al ula matsala ta farko da ta haifan musu wancan rigiman at-tahkimu wal hukmu fa innahu hinama ittafaqa al a yayin da musulmai suka yi ittifaki ala tahkimil ne, cewa a bawa mutum biyu su zartar da hukunci sune abu musa al'asari min kibali aliyin ko wanda aka tura daga wajen sayidina ali radiyallahu anhuma wa amru ibn al-as min qibali muawiya da amru dan as wanda ya fito daga bangaren muawiya dukkan su radiyallahu anhuma Allah ubangiji ya da su sahabai ne masu albarka da daraja da kima kuma Allah hada mu da su a gidan aljanna to da suka yi suka je suka yi suka yi agreement i'taradat as-saba'iyyah al-khawarij sai khawarijawa masu aqidan Abdullahi bin Saba'in din nan nan wanda suke ɗauke da ideology din shi da aqidan shi i'tadarat sai suka yi objection ɗin abu suka ƙi suka ki wannan ittifaqi da agreement da aka yi wa kana awwala man a'lana zalik farkon wanda ya faɗi abin ya shelanta bara'ansu gaba ɗaya yuqalu urwatu bunu jarir kama yuqal ana ce shine urwatu dan jarir shine ya fito ya faɗa publicly ana ji yace mu ba mu ba ku kun zamanto kafirai kun yi menene ba ku yi kunci da littafin Allah ba ga abin da yace haifu qala atuhakkimuna fi dinillahi rijal yanzu maza ne za ku bari suna muku hukunci ba littafin Allah ba ثم تلقفت هذه kalma tsawaisu min بعد القراء الجهل sannan jahilai da a wanda suke wannan wajen sai kawai suka cafi wannan kalba wal arab da mutanen ƙauye wa qatalatu usman da wanda suka kashe sayyidina usman wa ghairuhum min ashabi ali da waɗansu daga cikin mutanen sayyidina ali sai suka safa kawai wa ƙaro ya ce la hukma illa lillah la hukma illa lillah aka tada zanga-zanga la hukma illa lillah ba hukunci sai na Allah ba hukunci sai na Allah ba hukunci sai na Allah ba hukunci sai na Allah an yadda shari'ar Allah an hukunta an ba mutum biyu sun yi hukunci ba haka ba maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake sa mutane su yi hukunci da za a kace wannan su banu kayuka su banu quraiza a sulhul hudaybiya nawa manzo Allah sallallahu duk mun yi an ba da amsoshin waɗannan abin nan din a baya fakana shi'aruhum sai wanda ya zama to shine logon la hukma illa lillah a tutotin su su dan ba ba ba sa hukunci da komai sai da na Allah ku duba ba wai da faɗe ba a shari'ar musulunci bane a ana shari'ar musulunci amma sun matsale ma wannan kalman domin su nuna su ɗan ɗan ɗan menene bin hukuncin Allah na fata a nan an bi hukuncin Allah sun nuna duniya amma ba a bi hukuncin Allah ba wajen halatta jinin musulmi ka gani ba ba so abin nan ba wajen ta'addanci wa musulmi to ka gani فكان هذا شعارهم الذين فارقوا به الإمام wannan shine asalin shelanta wanda suka yi wanda ya kai su ga rabuwa da imam na musulmi gaba ɗaya jagoranci na musulmi wa jama'atul musulmi daga nan suka yi hannu riga kuma da al'ummar musulmi da shugabannin musulmi duk wanda aka kawo shugaba na musulmi ba ruwan su wa natajat an hazihi al-maqula sai wannan magana da wannan shi'ar ɗinsu sai ya haifar da maƙulatan ukra wata magana kuma wahiyar tarfiru bil ma'asi sai ta haifar da matsala ta biyu ita ce kenan matsalatu tarfir eh? can la hukma illa lillah nan kuma at takfir suka kafirta duk wani wanda yake zunubi kuma duk mai aikata zunubi a cikin musulmi kafiri ne kaga tafsiru aliyin sun kafirta sayyidina ali wa muawiya da muawiya wal hakamaini da waɗannan wanda aka suka yi hukunci guda biyu amr bin al-as din nan da da abu musa al-ash'ari wa man radiya bi hukmihima har yanzu kai da kai da hukuncin da aka yi a can har yanzu kai ma kafirin ne a wajen su akhzan bi zahiri qawlihi saboda riko da zahirin wannan ayan inil hukmu illa lillah babu wani hukunci sai dai na sai dai na Allah wannan sai suka ɗauki zahirin aya zahirin fassara kasa akwai fiku na aya akwai balaga na aya akwai nahu akwai komai na aya fahimtar aya deeply haka ba wai a fahimce ta a prophet sama sama haka kawai ba to ba su da wannan alfiku din mun yi shi a can baya suna fata an gane ko al jahalu al jahalu bid dini wa al jahalu wa adamu tafakku fi din mun faɗa a can haka suke wannan aya mai albarka tana suratul an'am ita ce ta arba'in akwai ta suratul yusuf in ka je akwai ta kuma har ila a yusuf ita ce aya ta zalika sai suka gina based on wannan kafirta su dina ali da suka yi sai suka gina jami'a lawazimin kufri duk abin da ya lizinci kafurci kafuri shi ma sai suka zartar da shi akan sayyidina ali wallati ha daga cikin su anna aliyan lallai sayyidina ali hina hakkama rijal tunda ya yadda ya bawa mutum biyu su yi hukunci to ya zama to kafiri tunda ya zama to kafiri to la imamata lahu shugabancin ma babu saboda kafiri baya shugabantan musulmi daular musulunci to saboda haka tunda ya zama to kafiri shugabancin ma babu fataqadu annahu fi hillin min imamati wa bai'ati sai suka kudurce yanzu a aqidansu cewa su sun warware sayyidina ali ya warware wannan zaben da aka masa da mubaya'ar da aka masa yanzu sun warware gaba ɗaya ba ruwansu da sayyidina ali sayyidina ali ya tuɗe riga ya warware wa annahu yajibu alaihim tunda yanzu shugaba ya to kafiri magoya bayansa kafirai to yanzu su ne na ƙwaran to ya wajaba a kansu su yanzu su yi wa shugabansu su nemi shugabansu su masa mubaya'a tunda waɗancan gaba ɗaya sun to kafirai wa annahu yajibu alaihim an yu'ammiru alaihim amiran lil mu'minin yanzu su za su je inda da suka yi tawaye wa ali da musulmai gaba ɗaya suka kafirta su yanzu za su je su naɗa amirul mu'minina din su ya aluna anfusahum ai daga cikin su su alhawari din na in duna baqiyatil muslimin alladhina saru fi ra'ayihim kuffara ba ruwansu da sauran musulmai da su a ra'ayinsu suna ganin su kafirai ne tunda sun goyi hukuncin da sayyidina Abubakar suka yi da Muawiya ba su ba su malamin haƙo bihin sai dai in su su bar su su zo su shiga cikin yawwa su bar su mu'awiya su bar su ali wanda ya tuba ya bar su ya yadda da sun kafurta yanzu sai su zo su shige su sai a yi tafiya a karkashin wannan sabon shugaba wa anna kulla man hakkama rijal daga nan suka dauki wata ka'ida duk wanda ya je ya zaɓi mutane su yi wani hukunci aura biya bi ko ya yadda da hukuncin da aka yi fa huwa kafirun fa huwa kafirun kafiri ne kawai فكان أن يبايعوا عبد الله بن وهب الرافدي فكان أن بايعوا da ƙarshe sai suka yi mubaya'a ga Abdullahi dan Wahab ar-Rasidi sunan shi shine amirul mu'minina din in su mu'minan ne kenan ko mu ce amirul khawarij tafsir a shekara ta nawa a shekara ta goma ga watan shawwal watan goma shine watan shawwal domin watan tara shine na ramadan to ranar goma ga watan shawwal bayan hijiran manzo Allah sallallahu da shekara talatin da bakwai wa hada huwa tarih to wannan shine tarihin farkon iftirak inda wata kungiya ta dare ta bar al'umman musulmi a tarihin musulunci the first step da tarihi ya rubuta su ne waɗannan farkon kenan fa fi'liyin awwalu iftiraqin fi'liyin mu'lanin fil umma shine farkon kungiyan da ta dare ta bar jama'ar musulmi a aikace kuma ta zo ta yi declaring kanta ba ruwanta da al'ummar musulmi da shugabannin musulmi ku duba footnote a can ƙasa, na farko ku duba alfatawa na shekul islam ibn taimiyya mujalladi na goma sha tara shafi na tamanin da tara zuwa tasa'in da biyu ku duba tarihu tsabari mujalladi na uku shafi na saba'in da tara zuwa ɗari da goma sha uku ku duba alkamil ibn al mujalladi na uku shafi na ɗari ɗaya da sittin da uku wa ma ba'adaha da abin da ya biyo bayan shafi ku duba albidayatu wa nihayatu Libni kathir mujalladi na bakwai shafi na ɗari biyu da saba'in da takwas zuwa ɗari biyu da saba'in da tara ku duba littafi mai suna talbisu iblis shafi na casa'in da ɗaya da casa'in da biyu A wani littafi dirasatun anil firak wato wani abin nan research da aka yi akan islamic sect ƙungiyar musulunci fi tarihin musulmin in bracket na shi'a wanda aka yi particularly akan shi'a da alkhawari na Dr. Ahmad Muhammad Jali shi ne mawallafin Dr. Ahmad Muhammad Jali ku duba littafin in kun same shi shafi na hamsin da biyar da shafi na hamsin da shida duk waɗannan littattafan tarihi ne littattafan tarihi ne za su baka wannan isar cewa waɗannan kawarija su ne farkon ƙungiyar da suka dare suka fita suka bar shugabancin musulmi da al'umman musulmi wanda kuma suka rika kafirta duk wani wanda baya cikin su kullul hawadi dukkan wato al'amura wan niza'at da jayayya wal ikhtilafat da saɓani da ake samu allati hasalat fi ahadi abi bakr wanda suka faru a zamanin da abubakar yake da rai yake shugabanci da waɗanda aka samu a e, zamanin sayyidina umar da usman irin ɗan jayayya akan fahimta jayayya akan wata matsala, jayayya akan wani abin wata aya ga fassararta ko wani hadisi jayayya da ake samu cikin sahabai irin bambancin fahimta din duk waɗannan ai ta zamu su zamanin sayyidina abubakar an same su a zamanin sayyidina Umar an same su a zamanin sayyidina Usman, an same su a wannan lokacin amma jayayya da bambancin fahimtar bai kai har har araba har abun nan fahimta ne kawai fahimta ne kawai a musulunci wanda baya fit da wani kaman windunan nan a ce ya kamata wannan windo ya faɗi a rage shi wannan a buɗe shi saboda ventilation a faɗaɗa shi wannan ta kan yi ra'ayi na a tuce shi saboda menene kar wani mutum sai ce zai fita ta nan ka san mutane yadda suke a ɗan matse shi wani ya ce to a sa boglari wani ce a'a saboda emergency kar a sa boglari wani ya ce a'a in wani abu ya tashi za a iya buɗe su kowa ya fita wani ya ce a saboda to ai barayi za su shigo irin wannan dan bambancin sabani wannan suna gani a sabo burglary wannan suna ya rage masallaci to irin wannan sabani ne ikhtilafu tanawwu sabani ne na fahimta kai wanda bai kai asalin taba aqida ba wannan ai ta samu a ko ina ana samu ko gini ka zo za a gina aka ka maka plan ka kawo injiniyoyi guda hudu sai ka samu kowa da ra'ayinsa Wata wataƙila in ka samu biyu ko uku ra'ayinsu ya zo ɗaya sai ka samu ra'ayinsa amma kowa saɓani ya yi shi ne don yadda za a kyautata ne shine a inganta shi ba wai wani bane ya kawo yadda ginin zai zama to don ya rufta kan jama'a bane no to irin wannan saɓani ya ta samu a zamanin sayyidina abubakar da umar da usman amma bai kai har misali a ce wannan ya kafirta wannan wannan ya ya balle ya ware wata kungiyar shi daban kuma yana kafirta wancan baya bin shi sallah baya ci yankan shi kuma yana ganin jinin shi halal ne ba a aure ba a auren masa ba a menene ba a samu irin wannan ba ina fata an gane ko ina kace kullul hawadith wan niza'at wal ikhtilafat التي حصلت في عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه لم ينتج عنها افتراء بصير ريزولت إن ساباني ولا فرق وكما بمبنش وكان كل نزاع ينتهي duk wani sabani da aka yi shi to in ya kare sai ya kare a nan take inda aka yi shi in ma bi ijma ko ya ƙare a matsayin ijima'i? awil akhdh bil qawl ko kuma a ɗauki ra'ayin da aka ga gaskiya shine overriding shine fi shi ya fi abin nan awil amalu bima alaihi imam ko kuma kawai a yi aiki da abin da shi imam amirul mu'minina na wannan lokacin ya zartar kawai awil akabir ko kuma a rifarin in abu ga manya-manyan sahabai walau radduhu ila ulil ila ila menene إلى أولي الأمر منهم قال علمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمة لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا kashe duk abin da ya taso idan aka yi rifarin shi zuwa ga manya-manyan malamai masu ilimi masu research fa insha Allah za su samu ma al'umma mafita ka gani amma idan kowa ya ce shi da wani dan fahimtar shi wannan dan fahimtar shi wannan dan littattafai uku ya karanta wannan ya fara haya islam ma ya kasa aji uku ya fita amma ya nada kan shi malami wani ya fara dan diploma ya fadi an kore shi in ka je kauye ya ka samu shine chief abun nan mufti a wajen yana labe mamalan da ka gan shi ka gaggaban shi ya fadi saboda wanda ya san shi ya ganshi. wannan ba kai bane ka fada diploma ka aka kore ka akrama kallaha wallahi akrama kallaha akrama amma in kaga altabba da shine mai bada fatawan iri eh, shine in kaji ana yabon malami mufti duniya wal akhirat har don ma ya har a tara wai al akhirat ko ana fata al akhira ma oho to a tara zugugu ta shi ko ala to ire-iren waɗannan abubuwan fa haka za ta zama to komai sai a yi rifarin din shi zuwa ga malamai zuwa ga konsul na malamai sosai akwai abinda ma malaman Najeriya da na wata ƙasa sai a haɗu a je a tattauna a Saudiya misali a kira duk malaman duniya da aka san su hamsa kai ne su duba abin su bada fatawa shi kenan shi nan sai a ce resolution na council of ulama na duniya sai bugo shi a turowa al'umma au kullun idan abun ya gagara kullun ya zahabu ila ma adda ilaihi ijtihadu in abun ya gagara sai kowa ya rike fahimtansa mista a ya rike fahimtansa mista b ya rike fahimtansa tunda babu wani nafsi da ya sauka eh, da da aka samu ce cewa na wani shine daidai na wani shine daidai dama al mujtahid wanda ya kai matsayin ijtihadi to baya imite baya barin nashi ya bi wancan shi ma wancan baya barin nashi ya bi wannan maybe shi da ya bar nashi din shine akan gaskiya shine al-mujtahidi idza asaba idza ijtahada fa asaba idan mutum exercising effort na ijtihadi yayi muwafaqa ana bashi lada biyu idan kuma yayi kokari yayi a inda fa babu nafsi ake ijtihadi in the absence of an-nafs al-aya ko kuma abin nan nan ne ake abin to idan kuma yayi kokari yayi kokari tsakani da Allah aka samu nashi kuskure ne to Allah zai bashi lada daya na daɗe domin ba wai ya yi kuskuren ba ne da gangan ko son zuciya ya yi wannan shi ne misali yanzu mutum yana tafiya a daji sai ya yi makuwa haka ya rasa ta ina alƙilla ta ce lokacin sallah ya yi ya yi makuwa ya auna ya auna shi eh ai a kaduna almana haka take kan sultan bello ma haka salamatu ma haka eh ya auna ya auna ce ai ai Kano ta nan take kaga kai shi ya juya to yayi iya kokari ya iya kokari can ya gamsu 70% 90% cewa nan ne kawai yayi sallan shi sai da ya idar sai wani ya zo wuce a ce ka amma bawan Allah ai inda ka kalla ba nan bane ba ba alƙibla nan ne to wannan sallan ta shiga ba a ce ya sake ba ta shiga kuma ko da ya yi ta raka'a hudu raka'a uku a na hudu na karshen a raka na karshen wani ya zo wuce ya ce bawan Allah ka dan juya baya mana nan ne fa alqibla to ba zai ce salamu alaikum salamu alaikum irin yanda waɗansu suke wai shi yanzu ya ya yanke ta zai fara wata fresh a daga nan din kawai sai ya dan yuton haka kawai sai ya kalli nan sai ya ƙara saraka a ɗayan a kanan shi kenan wancan ukun da suka shiga akan ijtihadi shi ne yanzu wannan na ɗayan da ya ɗora akan yaƙini ne shi kenan duk an karɓa duk an karɓa iske ijtihadi ne shi eh yawa idan bai sallama ba malamai suka ce zai sake kwarai da gaske zai sake amma idan har yayi sallame salamu alaikum to ta shiga kenan tun da har an yanke wannan ta shiga akar makalla amma ba Allah inda ka kalla ba ba a ce to insha Allah ta gaba a gyara shi ka ga amma ba za a kai a sake wannan ba haka al'amari ijtihadi yake tunda da da zuwa ba wai ya haka Allahu akbar kamar ya tabbatar nan ne aljanna sai da yayi ta menene kokari ya auna nan ya auna nan ya auna nan ai ga ta inda kan ai ga ta inda a Kaduna ai ga ta inda yayi iya kokarin shi har ya gam. wannan shine al'amarin ijtihad na'am na'am na'am na'am <laughs> wai ai duka ya kai azhar din ka kalli nan sai ka tabbata ta wata azhar ka kalli nan duk inda ta fado ke ai ba azhar hudu a takaice dai wannan shine ake mutum zai ta kokari ya yi istihadi ya yi calculation ya har ya natsu da cewa kai ka nan a fa a inda fa babu wani mutum da zai tambaya sai shi kadai a dajin kuma al'amari ya juya masa ya yi kokari ya kalla na ya kalla na ai ta nan kano ai ta nan kaza ai gari kaza ta nan yake ai kaduna ta nan ai ana shiga yayi akwai inda eh, abin da shi zai kai irin 70% suwansa cewa ta nan ne idan yayi wannan shine al-aglab az-zann al-aglab yana tahiya wani yace mai ba alfilla bane ya sallame so sai ya sake sallah sai ya fuskanci yanzu nan kaga ai can yanzu da yake bai karasa ba akwai sauran raka ayyukan yayi to yanzu wannan kuma yana ta yaya take so ai a ah, to shi kenan eh tunda duka raka'o'in ai babu da akwai raka'a ɗaya sai ka jawo uku <laughs> ka dawo da sunan nan ba wai majority take the vote ban to shi kenan kar mu koma fikihu eh, ka tafi salatul mumin malam salisu in ka yadda shi kuma shi kenan okay na'am ina muke to idan sahabai suka yi sabani aka ta fasa samun ittifaqi sai kowa ya rike menene fahimtansa a clear example anan lokacin da manzo Allah aka yakin Uhud gazwatul ahzab kai yakin ahzab lokacin da yahuda suka saba alkawari ƙuraisha suka fito ta arewacin madina inda aka yi ramun nan yahuda suka saba alkawari da yarjejeniya ana idar da wannan yaƙi manzo Allah ya ce la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi bani quraiza kar kowa kar kowa ya ya tsaya la'akarta ta masa sai aina a banu quraiza saboda za a je a ladabtar da yahuda sun saba sun ci amana sun saba alkawari da dama ka'idan alkawari da yarjejeniya mu zauna lafiya banda yaƙi banda da agreement in ana saba ɗaya to yakin ne zai biyo baya to sun saba su suna ganin ƙuraishawa sun zo da kafirai ranar za a lashe madina calculation kusa ya ba su yau ba musulmin da zai rage suka fito su suka kullo wa mumunai ta ta ta kudu iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa iz zaghatil absar wa balagatil qulubul hanajira tadhunnuna billahi azununa hunalika kuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadidan إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا يا عند سكا زومك enemies makiya suka zo muku waɗansu daga nan waɗansu suka zo muku cikin za a haɗa madina kawai gaba ɗaya ido ya yi zuru zuru kai Allah ya ce sai da rayukansu kamar su zo nan su fita ta baki saboda tsorata kawai amma daga ƙarshe wa kafan lahul mu'minin al Allah ya isan ma mumunan yaki waɗansa an san su dama enemies ne abokan gaba ne na yaki amma waɗannan abokan amana ne an kulla yarjejeniya me yasa suka saba ina fata an gane so da manzo Allah sallallahu aka gama wannan yake maza maza a ta a jibin banu kuraiza yahuda wannan a je a ladabtar da shi yace kada ku yadda la'asar ta muku sai a can kamar kai ne ka je wani zo zo zo zo kama hanyar zariya maza maza kada ka yadda la'asar ta maka sai kana wannan sai sahabai suna tafiya kafin su isa din sai la'asar ta yi sai la'asar ta yi sai wani suka ce la'asar ta haifa inna salata kanar alal mu'mina kitaban mawquta aka ja aya aka ce mu yi sallah lokacin sallah ba a jinkirta sallah akan lokaci wadanda suka ce a annabi yace mana la'asar din kada mu yi ta sai a can wadanda suka ce kawai wa annabi yana ojin din mu ne annabi yana yana gaburar da yana so mu yi tauri ne kai amma baya nuna in sallan tai kada mu yi yana so mu yi gaggawa ne kawai suka ce sam salat din ma ko da ayi ta invalid tunda maganan manzo Allah ne koda da ayi ta anan ba ta yi ba sai a banu quraiza wannan suka ce a'a suka fahimci maganan manzo Allah kai yana so su gaggawa ne kawai amma bai nuna sai suka rabu rab kashi biyu amma kaga dukkan su sun rike hujjan kowa maganan manzon Allah ne amma abinda suka yi deduction na hukunci sun waɗannan suka fanshi manzo Allah yana so mu yi gaggawa ne kawai mu yi sauri ne ba wai yana nuna ko ayi sallan ba ta yi ba waɗannan suka suna nuna a ah, ba gaggawa ba ne yana nuna duk inda aka yi ta in ba a can ba ta yi ba to kaga da suka rabu kowa har ya rike ne fahimtarsa waɗannan suka yi sallah waɗannan kuma suka yi sai da suka je can da aka je aka dan aka samu manzo Allah ya rasulullahi shi fa abin da ya faru da mu akan hanya yace ku me hujjan na yin sallah suka ce ya rasulullah ai Allah yake inna la inna salata kana al mu'mina kitaban mabutan kuma ba a jinki ta sallah abu maganan ka mun fahimci cewa kawai gaggawa kace so mu yi amma ba wai sallah ba ta yi ba don an yi ta kace ku yi daidai ku kuma fa da kuka yi sai da kuka je can ya rasulullahi mun san da eh, eh, eh, inna salata kana almu'mina kai aka al alqur'ani kai ka san wannan din amma duk da haka kace kada mu yi ta sai mun je can sai muka ce ko da mun yi ta mun fahimci cewa ba ta yi ba sai mun je can sai ce ku yi daidai kowa ya rike tushe daya ka zaman tofan ko kana lilo ba hujja shine matsala sai ka ce ya rasulullah wato wato na auna ne na ga wai ka auna nafsi kawai za ka jawo tsira nafsi kawai to a takaicen takaicewa idan kowa ya tafi da fahimtarsa sahabai suka yi saɓani kowa ya tafi da fahimtarsa wa ya azuru kullu fariqin minan muktalifin al-akhar kowane bangare sai ma wancan uzuri don na saba ra'ayinka ko ka saba ra'ayina ba ka kullatan juna sai ni sai ku yi ma wani uzuri in ce wani yana da uzuri da ya rike ra'a shi fahimtar ya barna watakila nashi ne daidai shi ma ya ce wani yana da uzuri da ya iya bina watakila nashi ne daidai kowa zai excusing kowa amma ba za a kulla gaba ba wani ya iya bi kai waye zai bi ka babu nasi ya koya je da fahimtar shi da aka yi karo da nafsi sai aka ga nafsi ya goyi Baya mu ba magana wancan sai mutu ya yi riza ne bi na wancan nan kuma in ya tsaya a ra'ayi shi ya bi son zuciya ya saba domin lashti hada ma annab ba a ijtihadi tare da nafsi nafsi ya zo ya ce giya haram ne sai kace ni kuma zan yi research in tabbatar mu ga giya haram ne sai shekara goma kana wai research ka shiga wannan library ka fito da littafi kato haka kashe wai ka gano giya ba haram bane yau duk wannan karkashin da ka tara banza ne ba a ishtihadi a yi making effort wal aya ta yanke hukunci wannan shi ne ya ce walam filin Amru su a zamanin su al'amarin bai kai matsayin al'iftirat na rabuwa ba walal kuruju ala jama'atul musulmin ko ba sa ware su ce su yi wa jama'a musulmi tawaye wa a'immatuhum da shugabanninsu ba taɓa samun wannan ba ina fata an gane ko wa hatta ulaika alladhina qadimu almadina hatta waɗannan mutane yan tawayen da suka zo madina naqimina ala usman wanda suka zo domin su kashe sayyidina usman radiyallahu anhu kanu awwala amrihim a farkon al'amarin su lam yuziru almunaza su ba wai sun zo suna jayayya akan shugabanci usman bane walal furqa ba su zo akan cewa za su rabu bane su ware a'a sun zo su nuna mistake din su sayyidina usman walam yutalibu li anfusihim wala li ahadin bi ainihi bil imama da suka zo rigimar su su dai su kashe sayyidina Usman su tafi amma ba su ce su sun ware su kungiyar su daban kuma dole a nada wani daga cikin su al'amarin ya faru san babu wannan agenda a zuciyarsu su dai an zuga su su zo su kashe sai na Usman su koma amma ba da niyya wai su kafa wata kungiya ta su su yi bara'a daga waɗancan إنما كانوا يطالبون بأن يخلي الإمام نفسه كوا أبين سكا زوني ما يا عثمان كسوكا ka sauka mun faɗi nan da suke gani ya kamata ya saukan ko wai yana naɗa ɗan uwan shi yana ba su shugabanci yana ba su mukamai yana kaza yana kaza yana kaza su da suka zo ya sauka a naɗa duk wanda aka naɗa amma ba su zo a matsayin su sun ware kansu ba ruwansu da musulmi ba wanda suka je rigima a madina din har ta kai ga kashe sayyidina usman daga baya ne abun ya rika ne ya rika canjawa ya rika canjawa ya rika canjawa ya rika canjawa matsalan kungiya kenan idan aka yi ta da wannan manufofin sai kaga kuma ana shigo da waɗansu abubuwa ana shigo da waɗansu abubuwa ana shigo da waɗansu abubuwa mun kafa ƙungiyar da'awa na wa'azi kawai kiran maguzawa a ƙauye shi da ƙungiyar mu in muka shigo da ziyartar marayu ba a da mu bane ba ba kan shi muka kafa ƙungiyar damu da'awa kiran maguzawa a ƙauye su shigo musulunci mu yi restriction kanmu a wannan amma ta aka kwana biyu a'a kungiya mu da ai muna kula da marayu ma eh muna kula da yan prison ma yawa sannan muna kaza muna ta so abun ya ci karfi sai ya lalata wannan to haka kungiya take in mutum bai takaita akan agenda da principle da constitution din da ya kafa wannan abun ba sai kuna tafiya ku ga yana rasa yana rassa yana rassa yana rassa sai ka ji can wani ya balle ya balle daga wannan shi ma ya kafa nashi da wata da'awar a can ce eh mu namu hadda marayu sai ka ji shi ma can wani ya balle eh mu namu hadda prison ta haka kungiya take kullun rassa take kullun rassa take idan da shugaban wannan kungiyan sunan shi Ibrahim to idan suka dare waɗansu suka falle suka ware aka samu wancan ɗin an naɗa wani Sulaiman ne kace an ce ƙungiyar Sulaimaniya amma a karkashin ta ai asalin ta daga Ibrahimiya ne ta koma Sulaimaniya can ma a Sulaiman ɗin shi ma shugabancin shi wani in suka bade sai ya falle sunan shi Ahmad sai ya ɗan yaga gana shi shi ma a buɗe shi Ahmadiyya to amma kaga da Ahmadiyya da Sulaimaniya asalin su daga ibrahimiya suka ballo suka yi karasa haka kungiyoyi suke kamar yadda na buga mana misali kwanaki lokacin da aka yi zanga-zanga na malamai na malamai mun zauna a nan muka ce mu fito mu yi zanga-zanga wa gwamnati mu zagaye kaduna sai muka ce yanzu in muka tashi za mu bi daga nan ali akilu mu zagaya ta kawo mu bullo ta mando mu zagayo ta gwamna road mu kullo ta nan amadu eh, eh, menene amadu bello mu dawo gida kawai mu ɗaga ganye mu nuna gwamnati ba mu yadda ba abinda muka yi ittifaki kenan to da muka fara tafiya muna tafiya muna tafiya da aka je lugard ball sai suka ce mu shiga nan ma a haka nan ta glasses din kaga asali ba ba cikin agenda mu in aka fitan to sai an samu yan zafin kai da za su ware su su faffasa glasan menene ana tafiya sai waɗansu masu ce ah mu faffasa ran a nan ana tafiya sai waɗansu ce mu ƙona taya kawai ƙona taya kawai to kaga ƙungiya in ta fito to sai ta rika ta rika zaman su ƴan resta ku in kanku ba za ku iya controlling malam mu fa ba mu ce a fasa lugatol ba mu muna gani a fasa don su sani to mu ba ruwan mu da wannan ce to mu mun fasa to an balle yan zanga-zanga ne amma yan lugarhol ne waɗannan wanda yan zanga-zanga ne amma da suka fasa abu a ran about waɗancan eh ka ji an fito ana can mu ba ruwanmu da nan ba mu ce a yi ba amma tun da kun ce a fito income ku ne responsible komai zai faru to haka kungiya ta in sharri ya fito sai ya rika ƙara abubuwan da da ba ku abin nan ba shi yasa fitina kar ma a da ita matukar ba a ta da ita za ta fi karfin manufan da kuka kafa ta da shi kuma za ta zamanto ba za ku iya kontrolin ba kuma fitanku ne ya haifar da duk wancan abu fitanku ne ya haifar da shi Allah ubangi ya rufa kuma Allah duk zai kama ku sai wata ko fitinatan la tusiban nan da bai ku bar fitinan da ba za ta sa riski wanda suka tada ita kadai ba kowa ya ji Allah ubangi ya rufa mana asiri yanzu kaman boko haram da lokacin da aka fara shi tsakanin su da jami'an tsaro ne kawai suka ci da yan sanda da jami'an tsaro su suke musguna musu aka zo ana yin ta kuma har aka shiga mutane ana yin ta har ƙananan yara ana yin ta har masallatai ana yin ta har kasuwanni ana yin ta har ina ne tashan motoci tana ta faɗaɗa tana ta faɗaɗa barayi ma in za su yi fashe su shigo karkashinta ai a ce boko haram ne ka gani kiristoci da kafurai da arna su ma suka shiga suna cimma ajandar sai a ce boko haram duk wanda zai abu ya shiga abin nan ka ga irin fitina yadda sai ta faɗaɗa sai ta zama to ba tantance ma me ina aka ma shine matsalan fitina shine manzo Allah ce kada ku kuskura ku yi fito na fito da gwamnati fitina in ta zo din za ta yi admitting din masu manufofi daban-daban su sa rigan wannan fitina su je su yi ta aiwatar da abu kuma wanda ya tada ita yana da commission a duk wanda ya shige ta yi abin nan saboda al'aslu kakka tada ita ne Allah ubangiji ya rufa mana asiri to bari mu samu inda zamu tsaya a nan so su yan tawayen da suka zo wajen imam usman eh, sayyidina usman sun zo ne akan kawai ya tube kawai ya bar mulki shi kuma annabi ya taba gaya masa ya kai usman allah zai sanya maka wata riga kada ka yadda ka tuɓe ta ko da an ce ka tuɓe kun san annabi ya taba faɗa masa kafiyar to shine waɗannan sai suka zo suka ce waye cire mulkin ya sauka yace shi ko ba zai sauka ba kaga da ya sauka kenan da babu matsala aw yukhli'uhu ahlul hilli wal in bai mika kansa ba masu naɗa shugaba su zo su warware su cire shi su sa wannan wa yukhtaru almuslimuna lahum imaman wa yakhtaru almuslimuna lahum imaman yardauna musulmai gaba ɗaya su haɗu a zaɓi wani shugaban da su za su yarda da shi kaga nan ba su a lokacin ba su ware ba farko wanda suka yi sayyidina Usman tawai su ba sun zo akan a ware sun kafa kungiyan su bane wa kanu yazumuna annahum innama ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar su sun zo ne akan su yan al'amru bil ma'ruf masu umarni da kyakkyawan aiki da hana mummuna aiki saboda haka sayyidina usman yana yawan nada yan uwanshi shi a mulki yawa ana yawan bushasha da kuɗi saboda haka so wannan almunkar din suka zo hana kaga ba su kullo a cewa su dan khawarij yan tawaye bane amma duk da haka abinda suka yi din bai yi ba saboda haka walamma qutila Usman sorry ina so mu tashi kan maganar Sheikhul Islam yayin da suka kashe saidina Usman radiyallahu anhu wa hasalat fitna wannan fitinan ta kullu wa sarat waqatul jamal wa sufin ko kashe saidina Usman ne ya haifar da yaƙin jamal da sufin domin jamal na na Aisha da su Abdullahi bin Abin duk su Zubairu su Talha sun tafi haji daga can ne kawai suka hau suka tasan majamal Sayyidina Abubakar Eh, aliyu a nan madina shine amirul bai sani ba su daga makka suka zagaya kawai sun je sai sun zakulo wanda suka kashe sayyidina usman to safin shi kuma lokacin da sayyidina ali ya fito za a kasa da muawiya a cire muawiya to kaga kisan sayyidina usman ne ya haifar da wadannan yakin guda biyu barazat min khilali zalika awwal furqatin an jama'atul muslimin to a wannan yakin ne shi ya kenkeshe su khawarijawan a lokacin ne aka haifi khawarijawa amma wanda suka je suka kashe sayyidina Usman ba a matsayin su wata kungiya daban bane da ba ruwansu da musulmi wa kana bi zuhuril khawarij wa shi'a to a lokacin ne aka haifi tagwaye khawarijawa da me da shi'a sai dai ina jin khawarijawan ne hakan tunda wai shine dan babba babban wanda ake fara yake fara fitowa to khawarijawa ne suka fara fitowa sai shi'a suka biyo baya shi yasa khawarij sun girmi shi'a ko da da kwana uku ne mutum ya girme ka ya girme ka wa zalika am wannan a shekara ta talatin da bakwai bayan hijiran manzo Allah sallallahu wa ma ba'da wakilan farikai ne dukkan kungiyoyi guda biyu shi'a da khawarij kharajata sun fito ne min khilalil fitina a ƙarƙashin wannan fitinan da ta faru na kashe sayyidina Usman ne waɗannan ƙungiyar suka fito hawarija suka fara fitowa ba daɗe ba shi shi'awa suka biyo baya wakila kilahuma min buzuri saba'iyya amma dukkansu dukkansu daga tsatson abdullahi bin saba'in ne al-yahudi ragma ma bada bainahuma min tafawutin fil usul duk da cewa akwai bambanci na aƙida da na manhaji wal maqulat da maganganu wal mawaqiq da matakai da suke dauka akan musulmai da wanda suka saba musu duk da cewa akwai bambanci amma orijin dinsu su asalin su daga wannan ba yahudi ne anan za mu tsaya da izinin Allah sai sai mu ji shekul islam na akwai dan yawa eh to wannan comment ne na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da yayi akan dan za mu tashi da izinin Allah mu yi hakuri kanka ji mu yi hakuri amin ya rabbal alamin yau muna nayi